A taron manema labaran da suka kira domin tunawa da waɗannan mata da yara talatin da tara na ƙauyen Ungalewa, shugabannin ƙungiyar fafutukar kare hakkin ɗan adam sun yi tunatarwa a kan yanayin da wannan al'amari ya faru. taka Tuda Muhammadu Gwani, kusa ne a ƙungiyar Alternative Espace Citoyen. Kuna tune biyu ga watan Juye eh, a shekarar 2017 'yan Boko Haram suka zo yankin Galewa. suka fuddo mata da yara wajen talatin da tara amma kamun su hudo wannan mutan sai da suka kashe wajen mutane tara tukunan suka tai da yara da mata kuma duka lalle yara ne tunda akwai ma yaro karami mai wata tara da aihuwa a kwana a tashi yau kwanaki dari biyar cicit ne da aka fito wayannan mutane mu mu iya cewa gwamnati bai komi ba amma abinda mutane suke so yanda aka saki mata na Chibok a Najeriya yanda aka saki mata na Dapchi suka koma gidajensu haka ne mutane suke so su gani yau a ce mata da yara 39 na galewa na yankin Difa an sake su kowa ya dawo gidan shi shine muke tambaya a gwamnati kuna da tabbacin su waɗannan mutane suna raye ne cikin wayannan 39 kuna tunai an saki guda ko guda ya zo ma a lokacin kuma wayannan mutanen boko haram suna kashe fadi suke ku kenan in dai ba ce muna an kashe su ba su fito sun ce an kashe ba suna nan raye suna ta ciran ayan uwa da amana arziki na wayannan mutane suna ce musu yaran kowa da matan ku suna nan amma ba za mu sake su ba kenan suna da rai kamar me suke bukata akwai wani wani sharadin da suka ginda kafin su sake su to a yanzu dai ban mu da tabbas kin menene suke so amma alamun da muke gani suna so gwamnati ya shiga eh, tsakanin su su shiga su tattauna in ma wani abu ne za su yi su dai su abin da suke so kenan tattauna a bada kuɗi kake ne kenan so nawa aka yi ku gani ba kwanakin baya dan majalisa da aka fito eh, mahaifiyar shi ko da yake ba gwamnati bane jama'a sai da suka tara duk abin da suka tambaya sai da suka biya da suka biya ma sakin shi akai ko shugaban kungiyar konid mai kula da kare hakkin yara Musa Sidiku da ke cikin wannan gwagwarmaya ta ceton mutanen Ingalewa na ganin rashin wani hoɓasa daga wajen hukumomi tamkar take hakkin yara ne a ƙasar da ta saka hannu a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. Cikin waɗannan mutane talatin da tara talatin da uku yara ne waɗanda shekarunsu ba su kai ashirin biyu baro ba to lalle mun kaman an musu wariya an musu bambanci akwai wani lokaci da shi shugaban kasa ya yi magana akan ya umarci jami'an tsaro su gaggauta nemo su waɗannan mutane da inda suke gamsu ba kenan ban gamsu ba ko daya wannan abu haraka aje a tantamna ne dan a jayo hankalinsu mun ga cewa shugaban kasa da kanshi ya shiga gaba inda an ka kama eh, mutanen areva ni yasa mu ba a yin shi muna shi kaga wannan an yi bambanci amma waɗannan mutane wariya ƙungiyoyin sun bayyana cewa za su ci gaba da gwagwarmaya ba fasawa har zuwa lokacin da suka tabbatar waɗannan mata da yara na ingalewa sun koma hannun iyayensu musule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger